Eh, suna wannan kamfani namu mai albarka amg global technology nigeria limited wannan kamfani namu mai albarka yana samar da kamar power bank muna da mai dubu talatin da mai dubu ashirin da mai dubu goma da kuma su rago batirorin waya da caza kamar irin waɗannan cazojin haka da dai sauransu dai duk kamfaninmu na amg yana ƙoƙarin ya samar da kayayyaki masu kyau masu inganci wanda kuma duk kwastoma wanda idan ya siya insha Allah rabbi suna yin godiya da yabawa da kuma jin daɗin waɗannan kayayyaki namu na AMG Global Technology Nigeria Limited waɗannan kuma iyafis ne irin na ɓangaren kwali shi ma dai gashi kala-kala da dai sauransu dai duk su ne abubuwan da muke samawa wannan kuma batir ne na 25 BT wanda shi ma mun yi shi da kyau kuma da inganci wannan kayayyakin namu kaya wanda yake mai ingancin gaske domin wannan fawa ban duk wanda ya siya na dawa ya ba da kuma surgowar cazojin mu da iyafis din mu abubuwa ne muke kokari mu ga mun yi su mai inganci wanda za ga wani zai sai katan daya na abin amma gaba sai ka ga ya sai katan 20 ko katan biyar ko fiye da haka to ga wannan ingancin sa ne yasa mutane kullun suke ƙara fahimtar kamfanin suke ƙara kuma siya muna yin webil akwai kwastomin mu da yawa wanda suna Nijar, wasu Kamaru wasu Chadi da dai sauransu da kwatano haka duk muna da kwastomi a nan wanda suna shan kaya da adadi mai yawan gaske wanda su ya kuma aje a tura musu kayansu kuma kayan su ya isa inda suke wannan kamfani namu yana kano kan titin bello road bata gidan baba na begu akwai lambar babban rumfanmu wanda lambar shine namba 65 akwai kuma gidan baba na begu akwai kuma 41 shi ma dai a gidan baba na begu akwai kuma rumfa mai lamba 26 shi ma a gidan baba na begu sannan muna da wasu guraren kamar a mai karamin filaza habuja line lambar rumfa shine ho5 ho6 sannan muna da guri a beirut road gidan ibrahim mijin yawa shi ma shine lambar rumfa 4142 shine lambar rumfar lambar wayar da za a same mu ta kamfanin amg global technology nigeria limited ya ce kamar haka 081 44 54 54 92 sannan akwai kuma 091 17 90 80 37 sannan akwai kuma 0 53 84 65 63